shit bag, baby, make we cancel. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin goma ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Amurka tana matsawa don ganin an cimma matsaya a tattaunawar gabar ta tsakiya wanda ke yunkurin ganin an tsage ta buɗe wutar a Gaza. kasar Switzerland ta faɗa yau Litinin cewa ƙasashe da ƙungiyoyi casa'in ne ake kyautata zaton cewa za su halarci taron zaman lafiyar da za a yi a ƙasar. Jam'iyyu masu ra'ayin rikau sun samu wasu nasarori a zaɓukan majalisun dokokin Turai a jiya Lahadi. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masu sharhi kan harkokin tsaro ke cewa a Najeriya. kan wani samami da rundunar 'yan sandan abuja suka kai kan sansanin 'yan bindiga wannan ci gaba da ake samu na nasara wurin kama 'yan bindiga tun kafin su yi barna abu ne mai kyau kuma abu ne da ya cancanci yabo amma kullum abin da muke faɗi shine a yi ƙoƙari a yi shi bisa ga doka a jihar sokoton najeriya ana ci gaba da koka kan matsalar rashin tsaro da ya ci ya cinyewa wallahi ina haɗa maka rayukan al'umma wannan yanki namu kaji wannan sun himu muhimmanci don an kashe maka kaza ka je kai ƙarza a dukan maka mataki amma ga ɗan adam na an zo an kashe babu abin da an yi kullum kuma cikin kashewa da aka yi. bayan nan za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam da baban gida jibrin zai gabatar inda shirin na wannan makon ya tattauna da wani da ya rubuta littafi kan auren dole amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Amurka ta yi kira da a kaɗa ƙuri'a a kan daftarin matsayar kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya buƙaci Hamas ta amince da sharuɗin da aka gindaya mata na yarjejeniyar ta buɗe wuta yayin da ake kyautata zaton cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da shugabanni a Misra da Isra'ila yau Litinin da zimmar cimma nasarar dakatar da faɗan. blinken zai gana da shugaban kasar misra abdul fattah al-sisi a cairo sannan daga bisani zai gana da faraministan isra'ila benjamin netanyahu da ministan tsaro yof galant ziyarar ta babban jami'in diplomasiyyar amurka za ta kashe qatar da jordan da jordan inda zai halarci wani taro inda za a tattauna akan agajin jinkai a gaza jami'an amurka sun ce isra'ila za ta amince da sharuɗan da aka gindaya mata wanda ya hada da dakatar da fada sako wasu daga cikin mutanen da ake garkuwa da su a Gaza, sako fursunoni 'yan Falastino da Isra'ila take tsare da su, ƙarin agajin jin kai ga Falastinawa, janyewar dakarun Isra'ila daga yankunan da mutane suke zaune a Gaza da kuma dawowar Falastinawa fararen hula zuwa gidajensu da unguwanninsu. Kasar Switzerland ta faɗa yau Litinin cewa kasashe da ƙungiyoyi casa'in ne ake kyautata zaton cewa za su halarci taron yini biyu kan samar da zaman lafiya a Ukraine wanda ta kasance mai masaukin bakinsa wanda zai kankama a ranar Asabar. Gwamnatin kasar ta Switzerland ta ce wajen rabin kasashen da za su halarci taron daga turai ne sannan ta ce samun wakilcin kasashe daga sassan duniya da dama yana da mahimmanci ga ƙaddamar da wannan manufar. wani manufa don ta samu karbuwa sosai wata sanarwar gwamnati ta ce manufar taron ita ce samar da wata kafa da za ta ba da damar a tattauna hanyoyin da za su kai ga samun zaman lafiya da kuma yadda za a gamsar da rasha ta amince a yi zaman sulhun da ita switzerland ce za ta karbi bakoncin taron kamar yadda shugaban ukraine volodymyr zelensky ya bukata rasha ba za ta halarci taron ba jam'iyyu masu ra'ayin riƙau sun samu wasu nasarori a zaɓukan majalisun dokokin turai jiya lahadi wanda hakan ke ƙara jefa ayar tambaya kan makomar alkiblar turai a siyasance ƙuri'ar jin ra'ayin masu kaɗa ƙuri'a ta nuna cewa jam'iyyu masu sassauci da mai ra'ayin jama'a za su ci gaba da yin rinjaye a majalisar mai kujeru 720 a majalisa sai dai kuma za su rasa kujeru wajen 28 marine le pen 'yar jam'iyya masu rinjayen riƙau ta doke shugaban ƙasar faransa emmanuel macron idan jam'iyyar pen ta yi nasara mafi rinjaye a majalisa za ta ɗaukewa macron iko a kan al'amuran cikin gida to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla kafin ku ji ƙarashin labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga najeriya biyu bayan kara samun fargabar tsaro a abuja babban birnin tarayyar najeriya wani haɗin gwiwar 'yan sanda da sojoji sun yi diren mikiya akan wani sansanin 'yan bindiga a dajin kweti da ke tsakanin jihar kaduna da yankin babban birnin tarayyar daga abuja ga rahoton da hassan na kai ne ya aiko mana a baya bayan nan dai an yi ta yada sakonnin gargadi da ke nuna cewa 'yan bindiga daɗi na tuttuɗowa yankin babban birnin tarayyar najeriya abuja sakonnin kuma da mahukunta ke cewar suna sane da shi. I Mai magana da yawon ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro uh, kenan Zakari Usman mijin yawa. Ya bayyana cewa ya uh, kamata a ke bada muhimmanci akan kyawawan uh, labaru. Sojoji da sauran jami'an tsaro yanzu haka na bin 'yan ta'adda har maɓoyarsu ba wai ana zama ne a jira har sai sun kawo farmaki ba. Akwai farmaki na musamman iri-iri. da yanzu haka ake ta kaiwa a maɓoyar 'yan ta'adda da ke zagayen abuja da ma sauran wasu wurare da kuma tuni kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. A irin wannan biyan kuɗin sabulu ne ma rundunar 'yan sandan yankin babban birnin tarayyar Najeriya ke cewar ta yi wani hoɓɓasa a baya-bayan nan. 'Yan sandan na Abuja da tallafin sojojin da ke tsaron fadar shugaban ƙasa da ma hukumar DSS sun kai wani samame a sansanin 'yan bindiga daɗi da ke gidan dogo da ke dajin kweti a kan iyakar jihar kaduna da yankin abujan inda aka yi musayar wuta tsakanin ɓangarorin biyu kakakin 'yan sandan birnin abuja sufritandan 'yan sanda josephine ade ta ce sun sami nasarar cafke 'yan bindiga hudu a raye da ke taka rawa a yawan satar mutane da ake ta yi a yankin babban birnin tarayyar 'yan sandan kazalika sun kuma kubutar da wasu mutanen da ake tsare da su a wannan sansani kana an kwato makamai daga hannun 'yan ta'addan sannan an rugurguza wannan sansani mai magana da yawun 'yan sandan abujan sp josephine ade ta jaddada cewar ba za su zauna ba har sai sun tabbatar da tsaro a yankin Abuja. Shi kwamishinan DP e baya zama ne ya sa a yi abubuwa shi ma yana fita dama ya yan Abuja alkawari cewa dole ne sai sun yi bacci da idon su biyu a rufe. Su kuma masu sace-sace da su barayi da su masu kame-kame shi ya fito ne don su zai bi su ne shi ba zai jira su yi ba shi zai bi su duk inda suke sai ya kama su. In ka shigo cikin Abuja ne kai ka taka koma su jihar da suke kusa da Abuja zai shiga ciki ya je same ka to ya alkawari cewa kowa a Abuja dole ya yi bacci lafiya ba wani damuwa to ko masana tsaro ke cewa kan wannan hoɓɓasa na 'yan sandan birnin tarayyar dokta Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaron. irin wannan ci gaba da ake samu na nasara wurin kama 'yan bindiga tun kafin su yi barna abu ne mai kyau kuma abu ne da ya cancanci yabo amma kullum abin da muke faɗi shine a yi ƙoƙari a yi shi bisa ga doka ma'ana ka gade ikirarin aka yi cewa an kama kuma an kashe bayanan da suka nuna cewa har da sunan kungiyar 1 million gang wannan kusan za a ce sabon abu ne abin da nake cike kenan tattara bayan tantance ban taba jin wannan sunan ba to kullum abin da yake da muhimmanci ga jami'an tsaro shine su tattara shaidu su tabbatar da cewa kafin su fitar da irin wayannan bayanan sun gama kama duk wani wanda yake da hannu a ciki kuma sun gabatar da shi a gaban kuliya hanzari na irin fitar da irin wayannan bayanai tunda misali kungiya ce wanda muke zato shine an kama wayansu daga cikin su sauran suna nan to irin fitar da irin wayannan bayanan ba tare da an gama bincike ba da kuma tabbatar da cewa an kama duk wani wanda yake da hannu a ciki yakan bai ma sauran dama salwance su bata kuma kama su yi wuya. Dr. Kabiru Adamu Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. yayin da almuru ya karato a jiya lahadi mutane sun hallara a filin wasar cricket na rawalpindi mai daukar mutane dubu biyar da fatan ganin kyaftin babbar azam wanda yake fuskantar kalubale ya yi nasara a rabin gasar da aka yi a duniya a new york ko da yake wani ci mai ban mamaki ya baiwa indiyawa nasarar doke pakistan da ci shida a wata gasa mai sarkakiya sannan jin kaɗan bayan da magoya bayan suka fara jifan na'urar yada wasar da robobin ruwa cikin bacin rai abdulrashid wani mai sha'awar kwallon cricket ya ce zai yi wuya mu sake dawowa gasar cin kofin duniya sai dai kuma muna da kyakkyawar fatar cewa pakistan za ta yi kokari kamar yadda suka yi yau ina fatar za su yi wasa mai kyau a wasanni biyun da za su buga nan gaba sannan a yi nasara akan amurka ko ireland a 'yan wasannin gaba babu tantama ina fata pakistan ta sake samun dama cikin gasar kanwar shugaban koriya ta arewa kim jong-un mai matukar tasiri ta yi gargadi mai wato gargadin maidawa koriya ta kudu sabon martani har idan ta ci gaba da amfani da lasifika da watsa mujallu a tsakiyar tashin hankalin da ke tsakanin su idan rok ta ci gaba da watsa mujallu babu kakkautawa da kuma amfani da lasifika wajen yada manufofinta na tunziramu mu akan iyaka babu shakka za ta fuskanci sabon martanin dprk a cewar king yo jong cikin wata sanarwar da aka fitar jiya lahadi ta kafar yada labaran gwamnatin kcna tana mai amfani da sunayen koriya ta kudu da koriya ta arewa na asali koriya ta kudu ta sake dawo da amfani da kutun magana tana yi wa koriya ta arewa habaici jiya lahadi a cewar sojojinta biyo bayan wani gargaɗi gargaɗin da ta yi tana bayyana niyyarta na yin hakan har idan pyongyang ta ci gaba da jibge balan-balan cike da juji a koriya ta kudu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Matsalar rashin tsaro na ci gaba da tunzura jama'a a Najeriya. Har wasu na ganin da ma an mayar da su makwabciyar ƙasar in har Najeriya ba ta iya kula da kare rayukansu. Waɗanna zuwa ne lokacin da mahukunta ke cewa suna samun nasara ga yaƙi da ta'addanci kuma suna kan ɗaukar matakai na kawar da matsalar baki ɗaya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. da daɗewa al'ummomi a arewacin najeriya ke kokawa akan matsalar rashin tsaro kuma kawo yanzu matsalar na ci gaba da haddabar wasu wurare duk da matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka yankin gabacin sokoto a arewa maso yammacin najeriya na daga cikin yankunan da har yanzu matsalar ta ƙija da baya musamman isa da sabon birni duk da ikirarin da gwamnati ke yi cewa ana samun sauki ga matsalar muhammad abdullahi gobir ya ce har yanzu su ba su ga saukin da ake cewa ana samu ba wallahi ina faɗa maka rayukan al'umma wannan yanki namu kaji wannan sun himu muhimmanci don 'yan an kashe maka kaza ka je kai ƙarza a dukan maka mataki amma ga ɗan adam na an zo an kashe babu abin da an ka yi kullum kuma cikin kashewa ne aka yi wannan mutane suke iko kuma dole talaka su zauna da suya dole talaka su je su zauna da suya su ba su hakuri abinda suka ce su ba da kuma dole su je su kai musu da babu wani gwamnati ta zo ta mataki ko kuma ta ce tana iyawa tana ƙoƙarin ta shawo kan waɗannan matsalolin da suke ciki an je tara mutum aka je aka kashe tara teke gidan ayya an zo an kashe wani bawan Allah ya baro kasuwa ya je wurin mata ta tana tana gudun hijira compound ya ajiye kace mata yana son je gida dan leko ya dan samu dan abin da za su ci yana zuwa tana tukin tunan nan sai da aka zo mata da gawa sai ga can an kashe mata haka aka zo su hudu aka kashe su aka kuma zo da mutum uku su kuma an runta su shi ma wani mutumin yankin comrade Hassan Tara ya ce suna neman sauki ne daga Allah domin tura ta kai bango. Kuma kayan harkon abin duk kowane gari tun daga garin idi nasarawa rambada tsira. babu yadda ba su alama kuɗi ba sai an bada kuɗi sannan a ta noma an ka haɗa waɗannan kuɗi an ka bada. yanzu kuma jiya sun sake alama mutane wasu kuɗi. mota 'yan gudun hijira ta taso da teƙe zakkowa cikin garin sabon birnin sun ka tare sun ka ɗauke mutanen gabaki ɗayansu ga tashi hankali ha'ina. Wannan yanayin ne yasa har wasu ke ganin dama an mayar da su a jamhuriyar Nijar tunda Najeriya ta kasa samar musu da tsaro. Musamman mu muka yi fama da wannan matsaloli isa sabon birni. an yahe mu gaba ɗaya da mu Nijar in da ma mu ko Nijar aka da mu ma gaba ɗaya ma musamman ilan littabar Najeriya ba su kaunan mu ɗan wani abu kai mata. Mun yi ƙorafi mun yi rubuta, mun yi rubuta, amma shiru babu wani mataki da ke zuwa baya. A nata hawajin gwamnatin jihar Sokoto ta ce ta ɗauki matakai kuma sun fara yin aƙiba kamar farfadowa da biyan kuɗin alawus alawus ga jami'an tsaro da ke bakin daga da samar da motoci ga jami'an tsaro kafa rundunar tsaron al'umma har ma an samu ceto ɗaruruwan mutane da aka yi garkuwa da su a cewar mataimaki na musamman ga gwamnan sokoto akan lamuran tsaro kanal abdul a usman mai ritaya an riga an sa kwamiti wanda yake kwamiti ne na tsaro kuma da mutane tsarkaka ko a ciki wanda yake insha allahu rabbi duk wasu korafi ko kuma duk wasu damuwa akan tsaro insha allahu rabbi in wannan kwamiti ya gama muna kyauta zato insha allahu rabbi zai kawo wasu tsare-tsare a samu zaman lafiya a sokoto a kowane hanya to sai dai mazauna yankin na sabon birni sun ce ba wata nasara da za a iya gani a zahiri ina nasara ɗin take idan sun ce suna samun nasara a gaya masu su hito daga sokoto ɗin nan yadda talaka suke cewa su dai babu kwamboyi su zo sabon birnin lokacin gaman ko bayan wannan yankin na gabacin sokoto ba za a rasa wasu yankuna ba da har yanzu matsalar rashin tsaro ke haddaba musamman a arewa maso yammacin najeriya duk da matakan da mahukunta ke ɗauka na yaƙi da wannan matsalar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya A gaida Muhammad Nasir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 haka kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumdumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo mu. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji ta bakin wani dan arewacin Najeriya da ya wallafa littafi da ke da nasaba da auren dole a birnin Lagos. Na datin da nake so mutane su gane shi ne an bar mu a baya fa kullum gani gani ake yi in kai ba haushe ne ko dan arewa kama babu wannan ilimin Allah ma bayan da zaka samu irin ilimin nan zaka rubuta irin wannan to koya magabata ke ganin wannan littafi da aka wallafa auren dole ai baya cikin ma shari'a sai dai kawai yi shi a jahilce to da fatan za a yi sauraro lafiya himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa to madalla a kwanakin baya ne dai wani dan arewacin Najeriya ya wallafa littafi da harshen turanci gwamnati da ke bayani akan illar auren dole a tsakanin al'umma da farko dai na tambayi mawallafin wannan littafi mai suna garba ahmed idris dalilinsa na wallafa wannan littafi mai wannan take yawancin mutane in suka karanta ga karanta za ga cewa ah, wannan littafin kaman akan auren dole ne sauransu kuma something like that ko muke kokari mu yi discourage da sauransu oh yes kamar da musulunci musulunci da ta ana da auren dole kamar ita ya tana da social intervalaga tana da right ya decide deciding what ke as long as they nan ya mitan criteria na islam da sauransu so eh, na problem so amma ainihin abin da ya prompting din idea na rubuta wannan littafi shine ina so ne na nuna mutane yanda soyayya ya kamata ya zama idan aka duba saude da abu in aka duba yawanci duk lokacin suka hadu suna nuna love ne in a different way in a maximum way babu pretending kawai suna nuna ne kawai ina son ki ina son kuma suna nuna wa kowa through the irin su love poems and other things da suke wannan wannan so this are son somar da nake so na experience kaman idan idan pretense yayi yawa a relationship yana kawo matsala especially a lokacin wannan lokacin da kuke facing na obstacle daga wajen iyayenku ko ba sa son wannan auren in ya zama da cewa ba ku fito kun nuna juna love ba bayan da za ku samu a strong weapon da za ku yi unite hmm, da za ku winning din heart din iyayenku cewa fa a ah, you people are ready for wannan for each other to shine abin da nake kokari na nuna mutane ina so na taking the love to another level relationship to the maximum level shine abin da ya fi interesting dina a wannan ta. a matsayina na bahaushe a background na ka duba english na karanta first degree dina second degree dina so tunda na rubuta da english definitely english ya zama medium of my communication sannan kuma another thing da nake so mutane su gane shi ne an bar mu a baya ba kullum gani ake yi in kai bahaushe ne ko dan arewa kama babu wannan ilimin allama bayan za ka samu irin ilimin da za ka rubuta irin wannan so amma muna so mu yi kufin cewa no ba haka bane mu ma muna da namu bayan ne da akwai irinsu da yawa a arewa da kuma a kudu kuma haka ni a can be an inspiration to others shine abin da muka duba muka duba yawancin lokacin da nake secondary school ba sai ban taba tunanin cewa zan ya zama writer ba idan na karanta ina dan dauki newspaper na karanta wannan ga ah, mutum ne rubuta wannan abin da yake zuwa mana ko idan na dauki littafi na rubuta ah, mutum ne rubuta wannan da sauransu amma daga baya lokacin da na gama secondary school kaman kawai abin ya zo ne kawai spontaneously kawai na cewa somebody ah zan rubuta novel ba da na koma a sai nake ga kaina ah, na sa abin da na faɗa kuwa zan rubuta novel just like that shikenan kuwa from there the inspiration came gani amma most inspiration ya zo saboda da wannan da culture of reading da nake da shi i read a lot african writers irin su Chiona Achebe Wole Soyinka Ngugi Cyprian Ekwesi gani duk wannan sai motivating ne ina karanta littafin ina gani kamar na so mu samu idea ni ma I can do I could do something like this so yana kamata a ce mu yan arewa kan Hausa kawai ya zama our medium of communication ya kamata mu ma mu dinga nuna cewa mu ma fa we are come of age kuma muna da mutane da ke da can write better in English auren dole dai na daya daga daga cikin matsalolin da ke haifar da matsalolin aure a najeriya musamman ma dai a arewacin kasar don haka na tambayi wani basaraken gargajiya da ya halarci wannan biki gane da abin da zai ce game da wannan littafi da aka wallafa sunana alhaji hassan abubakar auyau sarkin hausawa na idaraba da manshin kuma gaba rana ce wanda take ta shafi ko ina a duk kasar nan najeriya musamman bangaren hausawa da kuma najeriya gaba daya da kuma ci gaba da aka samu a idayar ba hakikatan shi ne dalilin da sa muke cike da ciki da murna na cewar yaranmu suna tasowa akan ilimi har suna ilmantarwa da duniya gaba daya wannan shi ne babban abin farin cikin mu da kuma addu'a da muke yi Allah ya ƙara haɗaɗa mu da yaranmu masu ilimi irin wannan yadda za su alfanar da kowa da kowa ai musamman ma akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi duk gaba daya musamman ita duniya ma Allah da ita ai an samar da ita ma saboda aure dan an tambaya na Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mai yafi ka ya rasulullahi ice aure ne yafi shi saboda da shi aka same shi saboda haka shi aure idan ana son a samu kyakkyawar zuriya ana son a samu kyakkyawar ya'ya kyawawa kyawawa na kyawawan hali da sauransu su ne kyawawan ya'ya to idan ana son sa dole sai ka auren yarinya tana so yaro yana so a nan ake samun 'ya'ya wanda suke sahihai wanda suke masu fahimta amma har inda aka ci za a auren tilas ai ai 'ya'yan ma ba za ka samu kyakkyawar kalco a gurinsu ba rashin kyakkyawar kalco nan a lokacin da miji zai kusanci matarsa annabi ya mana nuna cewar ka jawo hankalinta da wasa da sauransu kada zamanto an yi aure an yi neman wajen jima'i da ɓacin rai idan aka samu da ɓacin rai yaro za ka gan shi ya zama bulkumi yaro za a gan shi ya zama shashasha to wannan shine abin da wannan littafin ya kunsa duk abin da baka bi yadda annabi ya ce ba to ka fi shiga cikin wani hali mummuna saboda haka muna gayyatar mutane da su kula da karanta wannan littafi da kuma bi abin da manzon Allah ya gaya mana kar a matsa wa yaya na aurar da yaya da yawa da nawa da na yan uwana sai na tambaye shi kina son sa eh ina son sa a'a sai za su sun kai kai ba ni kuma sai na ce sai na ce ina son sa mm, kina son sa sai kin faɗa da bakin ki eh ina son sa to daga nan shikenan sai mu kaddamar da ke ah, da ke da shi sai a muku aure alhaji ali awari garin malam na daya daga cikin dattawa na angon ide araba da ke birnin lagos yankin da wannan mawallafin littafin ya fito kuma na tambaye shi yadda ya ji game da wannan littafi da aka wallafa a bisa gaskiya bayanin da ya a cikin littafin nan zan auri wanda nake so ko kuma za ta auri wanda take so ka gani duk ɗaya ne dai a gaskiya yi kokari kuma ina alfahari cewa wannan yaro ya fito daga idi araba ne a saboda haka nake cewa yaron nan littafin sun na jin ko na biyu ko na uku kenan tun nakan zuwa wajen kaddamar da shi saboda haka ni ina munna da wannan kokari wannan yaro allah ubangiji ya ƙara bashi hikima da ƙara kirkiro wani littafin da ma fi wannan amfani ga matasanmu na najeriya gaba daya to masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin julie leather gresham naku babangida ya jibrin ke a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. A gaida baban gida Jibrin yanzu kuma zan karanto kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana. Sakonmu na farko ya fito ne daga Aminu Kano mai da karamar hukumar Garko da ce Assalamu alaikum Hausa. Muri a tamu fahimtar da ƙara albashi kwara a saita mana ƙasar. Domin da zara an ƙara abinci zai ƙara kuɗi. Shi ma an yi baɗi ba rai kenan. Sako na gaba ya fito ne daga Salihu Isa Fanna karamar hukumar Kamba jihar Kebbi. ya ce assalamu alaikum biyu hausa gaskiya halin da 'yan najeriya suke ciki na tsadar rayuwa sai dai mu ce san barka ga dai matsalar sayan ragon layya ga matsalar sayan buhun masara ko dawa ko gero kowannen su sai kana da naira dubu tamanin da biyar kake daukar ɗaya daga ciki allah da ya kawo mana mafitar wannan lamari idan har za a yi ma 'yan ƙasa adalci ya kamata a maida albashin 'yan majalisu da gwamnoni naira dubu sittin da biyu duba da ganin yadda suke lakume makudan kudade wajen albashi amma talaka da kananan ma'aikata na kwana da yunwa da kishin ruwa sako daga haruna muhammad katsina sai sako daga ado salati goma ga annabi jau da usaini dangote karasuwa tare da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi jau suka ce al'ummar najeriya da ke koka kan tsadar rayuwa sun yawaita a doron kasa don haka mahukuntan najeriya don girman allah da manzansa ku tausaya ma talakawanku ko sun samu sa'idar rayuwa domin wallahi Allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutane da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa ya Allah ya kawo mana agajin gaggawa. saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Mansur Almu Gumel ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa don Allah ku bani dama ne kira ga ma'aikatan gwamnati a Najeriya ya kamata su tashi su nemi abin da zai taimaka wa rayuwarsu da ta iyalansu ganin cewa gwamnatin ƙasar ba tausayin su suke ji ba kullum sai su ci faɗi da roman baka ake musu kan ɗan albashin da za a ƙara musu wanda bai taka kara ya karya ba Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. Amurka ta yi kira da a kaɗa ƙuri'a a kan daftarin matsayar kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya buƙaci Hamas ta amince da sharaɗin da aka gindaya mata na yarjejeniyar ta buɗe wuta yayin da ake kyautata zaton cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da shugabanni a Misra da Isra'ila yau Litinin da zumar cimma nasarar dakatar da faɗan. Kasar Switzerland ta faɗa yau Litinin cewa ƙasashe da ƙungiyoyi casa'in ne ake kyautata zaton cewa za su halarci taron yini biyu kan samar da zaman lafiya a Ukraine, wanda ta kasance mai masaukin bakinsa wanda zai kan kama a ranar Asabar. Gwamnatin ƙasar ta Switzerland ta ce wajen rabin ƙasashen da za su halarci taron daga Turai ne, sannan ta ce samun wakilcin ƙasashe daga sassan duniya da dama yana da mahimmanci ga ƙaddamar da wannan manufa don ta samu karbuwa sosai. jam'iyyu masu ra'ayin riƙau sun samu wasu nasarori a zaɓukan majalisun dokokin turai jiya lahadi wanda hakan ke ƙara jefa ayar tambaya kan makomar alƙiblar turai a siyasance ƙuri'ar jin ra'ayin masu kaɗa ƙuri'a ta nuna cewa jam'iyyu masu sassauci da mai ra'ayin jama'a za su ci gaba da yin rinjaye a majalisar mai kujeru 720 a majalisa sai dai kuma za su rasa kujeru wajen 28. yayin da al'umuru ya karato a jiya lahadi mutane sun hallara a filin wasan cricket na rawalpindi mai daukar mutane dubu goma sha biyar da fatan ganin kaftin babar azam wanda ake fuskantar kalubale yayi nasara a rabin gasar da aka yi a duniya a new york ko da yake wani ci mai ban mamaki ya bai wa indiyawa nasarar doke pakistan da ci shida a wata gasa mai tsarkakiya sannan jim kaɗan bayan da magoya bayan suka fara jifan na'urar yada wasar da robobin ruwa cikin bacin rai kanwar shugaban koriya ta arewa kim jong-un mai matukar tasiri ta yi gargaɗi mai wato gargaɗin maida wa koriya ta kudu sabon martani har idan ta ci gaba da amfani da lasifika ta da watsa mujallu a tsakiyar tashin hankalin da ke tsakanin su idan rok ta ci gaba da watsa mujallu babu kakkautawa da kuma amfani da lasifika wajen yada manufofinta da tunzura mu kan iyaka babu shakka za ta fuskanci sabon martanin dprk a cewar kim yong jong cikin wata sanarwar da aka fitar jiya lahadi ta kafar yada labaran gwamnati kcna tana mai amfani da sunayen koriya ta kudu da koriya ta arewa na asali masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin lokacin da za ku kuma kira mu ku bayyana ra'ayinku kan fa'idar rage farashin kayayyaki baya ga ƙarin albashi yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka je muryoyinsu musamman aisha ma'azu da ta karanto labarai da kuma fiona mai da ta ba da umarni da mai injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirinmu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.